zaka yi tunani kan matarka za ka iya mata komai eh. za ka siya mata gida za ka siya mata mota za ka mata duk abin da take bukata za ka ciyar da ita za ka siya mata sutura za ka kara mata kishiya kun san